وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما قبل فأحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya su tabbata zuwa ga sarki Allah muna gode masa kuma muna neman taimakonsa kuma muna neman gafararsa kuma muna neman shiryarsa kuma muna neman kariya a kunsa gabarin sharuka kawunanmu kuma daga munanan ayyukanmu lalle ne duk wanda Allah ya shiryar da shi babu wani makhaluki da ya sai ya batar da shi haka kuma duk wanda Allah ya batar da shi babu wani makhaluki da isa ya shiryar da shi sa'an nan na shaida na tabbatar babu abin bautawa da gaskiya koma bayan Allah sa'annan kuma annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa Allah ne kuma manzon Allah ne lalle ne duk wanda ya masa biyayya da gaskiya zai samu sira duniya da lahira haka kuma duk wanda bai masa biyayya da gaskiya ba zai yi kasaran duniya da lahira Allah madaukakin sarki muke roko ya yi muna arzikin yin wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam biyayya. Allah mun roke ka, ka tabbatar da digadiganmu a kan hanya ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Bayan Allah ga muna cikin wanga masallaci mai girma mai albarka, Jami'u taqwa karkashin wanga makaranta mai girma mai albarka, ma haddarul hadis lidirasat islamiyya a cikin wanga wata mai girma mai albarka ba don komi ba saboda karatun alkur'ani bayan Allah da muke a cikin wanga wata na alkur'ani babu shakka bayan Allah muna cikin wanga sura mai girma suratul ahzab jiya idan ba manta ba mun yi karatu muka kai aya talatin da shida inda Allah ya ce da annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا إن muka tsaya kenan da مجيا إن الله inda Allah النبي محمد sallallahu alaihi wasallam ba daidai ba ne ga mu'mini ko kuwa mu'mina idan Allah ya yi hukunci kuma manzon Allah ya yi hukunci sai ya kasance suna da wani zabe akan wannan hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah ba daidai ba ne ana ce maka ga hukuncin Allah kai abinda kake da shin nan bawa Allah sai ka ajiye gefe ana ce miki ga hukuncin Allah abinda kike da shin nan yake bauya Allah sai ki ajiye gefe Allah ya ce muna idan qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim Allah ya ce wa man ya'si Allah duk wanda ya saba wa Allah wa rasula kuma ya saba da manzonsa faqad dalla balalan mubina to hakika yayi bata bata na bayin Allah shi yasa wannan aya muka karanta jiya inda muka tsaya kenan yau da mu tashi aya ta talatin da bakwai sai mu yi kawaici mu ji sako wanda ya fito daga Allah madaukakin sarki zuwa gare mu bayansa Allah ya samu dace mai Allah ya ce mana الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتؤمن نفسك والله كل وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى ظل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه bayan Allah ga sabuwa kuma daga Allah zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiya idan ba mu matsa ba mun ba ku labari game da wanga yaro na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke da suna zaidu ibn haritha mun ba ku labari cewa wannan yaro bawa yake ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya tsaye shi bayan ya karbi musulunci sai manzon Allah ya ‘yanta shi akwai wani al'ada tsalarbawa wanda ake ce masa attabanni menene attabanni bayan Allah shine mutum ya da wanda ba shi ya aife shi ba a matsayin da da ya aife shi shine idan ya mutu yaron ya gaje shi ko ko idan yaron ya mutu ya gaje yaro wannan yana cikin larabawa bayan Allah suna aikatawa shine yanzu muke da shi turawa na kiran shi mai adoption misali ka je gidan marayu sai ka toko yaro ka ce ai yaron nan idan ka mutu yana gadon ka kai kuma in shi ma in ya mutu kana gadon shi wannan abu yana cikin larabawa bayan Allah a lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ‘yanta wanga bawa Allah mai suna Zaidu ibn Haritha, sai manzo Allah kuma yayi yi tabannin wanga bawa Allah, ya doke shi kaman matsayin da wanda ya haife shi tun wannan lokaci sai aka bar kiransa zaidu ibn harita ana masa kira zaidu ibn muhammad ana masa kira ne zaid ibn muhammad sallallahu alaihi wasallam wanga yaro bayan Allah manzon Allah na son shi manzon Allah na jin dadin shi sananin kauna da manzon Allah yake ma wanga yaro har ya zo ya kai manzon Allah ya doki ‘yar babaninsa ya ba wanga yaro ita ce zainab bintu jahsh da ya doki wanga yariya ya ba wanga yaro nasa wanga bauyan Allah kamar da muka ba ku labari jiya tana kallo matsayinta ya fi ƙarfin wanga bawan Allah zaid saboda mai sa tana kallo ita ‘yar baffan ita ‘yar babanin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam in alamarin aka yake ya za a ce bawan da aka yanta shi shi zai aure ni karshe Allah ya sauko da aya baya an daura auren bayan Allah ana zaman aure yau magana gobe magana jibi magana har yazo ya kai bayan Allah zaid Ibin arisa yana kawo karan wanga bauya Allah zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya tambaye shi Zaid ya labarin Zainab ya ce Zainab yariyan kirki ce amma tana mini girman kai saboda tana ga gidan da ta fito ya fi gidana daraja tana mini maganganu wanda ba su da daɗi kowane lokaci idan yayi yi da manzo Allah wanga magana she manzo Allah ya ce mai ka yi hankuri da ita mata haka suke gobe za ka samu kanta bayan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nan bayan Allah yana zamne sai Allah ya aiko mala'ika Jibril ka je ka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labari cewa Zaid ya saki Zainab amma idan Zaid ya saki Zainab musu Allah muna kan al'arshi mun auren Zainab mun doki mun baka ya kai manzon Allah an zo an ba manzon Allah waga labari magana bayan Allah ya rasa inda zai da shi a manzon Allah amma umarni ne Allah ko ba umarni ne na Allah ba umarni ne na Allah da Allah ya ga manzon Allah yana son ya boye wanga magana bayan Allah sai ya aika mala'ika jibril ya ce je ka ba manzon Allah wanga labari bayan Allah shi yasa bayan Allah wannan aya da za mu karanta zancen da ake yi kenan bayan Allah abin da ya kasance ya kunshi ababa guda uku na farko Allah zai so ya bata attabanni na biyu Allah zai alalta auren dan da ba kai ka aife shi ba karike shi a matsayin dane bayan Allah na uku Allah zai nuna da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukunci kan kowa ne in dai umarnin Allah ne dole a bayyana shi ya ku bayin Allah she mai Allah ya ce muna she Allah ce da annabi Muhammad na ga maluma na suna mai mai azzarfiya ka tuna ya ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istaqulu ayayin da kake fari gawa ga wanda Allah ya yi masa ni'ima wa kenan malum tafsir suka ce ai zaidu ibn harisa kenan wani ni'ima Allah ya da zaidu ibn harisa maluma suka ce ni'matul islam ni'ima ta musulunci bayan Allah jiya mushriki ne jiya ba shi kan addinin musulunci sai Allah ya yi nasa iko ya bar manzon Allah ya saye shi a matsayin bawa ya tubar da shi ya ‘yanta shi bawan Allah ba ya ‘yanta ga bawan Allah ya zama da ya kuma karbi musulunci ni'ima ne ko ba ni'ima ba ne ni'ima ne sha Allah ce lillabi an'ama Allahu Alayhi, ga wanda Allah ya yi masa ni'ima sa'an kuma me sa'annan kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka masa ni'ima wani ni'ima annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi da Zaid shine jiya bawa ne ya enta shi ya zama da bayan Allah wani abu manzo Allah ya fadi mazaici bayan an daura aure kamar da muka baku labari tana mai yanga tana mai rigima tana mai batutuwan banza sai ya kawo kara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya fari da manzon Allah ga abin da Zainab fa ke yi manzon Allah sai manzon Allah ya ce mai amsik alayka zawjak ya kai riƙe rike matanka yi hakuri da ita mata aka suke ko ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka da labari ne ba kan ka na ƙaurace da iyayenka wata ɗaya ba ai ko ni ma sun mini irin wanga batutuwan banza na yi hankuri inda na yi na rika iyayenka kai ma ka yi ka rika zainab ya kai zaici maganar da manzon Allah ke fadi masa kenan malumman tafsir suka ce wannan lokaci bayan Allah da manzon Allah ke fadi da zaidu wanga magana a wannan lokaci Allah ya ba manzon Allah labari cewa ai zaidu ya sake wannan mata kai manzon Allah mun aure maka da wannan mata bayan Allah Allah ya ce mai zaid manzo Allah ya ce da zaid amsik alayka zawjik sannan kuma mai. kuma ka ji tsoron Allah a cikin zamantakewanka da ita ka ji tsoron Allah a cikin zamantakewanka me da ita na'am nan ga Allah ke yin da manzon Allah magana manzon Allah ba mu baka labari cewa zaidi ya rabu da ita ka aure ta bane amma kana boye maganan ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ga manzo Allah na boye magana shi ce wa tukhfi fi nafsik wannan umurni da muka maka kana boyewa a cikin ranka ya kai manzo Allah kana boyewa ba ka son wani ya ji cewa Zaidu ne sake Zainab ka aure ta kana boyewa ba ka son mutane su ji lalle cewa dan ka zaidi ya sake zainab ka aure matarsa Shemi Allah ya ce mai kamar ya ce da manzon Allah ai wanga boyewa da kake bai da amfani kana boye abinda Allah kuma zai bayyana shine ya kai manzon Allah Allah ya ce da manzo Allah wa tukfi fi nafsik kuma kana boye abinda Allah zai bayyanar da shi a cikin zuciyarka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me Allah zai bayyanar da shi bayan Allah shine Allah ya kaddara Zaidu ya sake Zainab bayan Allah ya yi wanga kaddara na a sama na bakwai akan al'arshi bayan Allah Allah zai daura auren tsakanin Zainab da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan Allah bayan wanga aya ya sauko da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kira Zaidu kamar da ya tabbata a cikin riwaya bayan Allah ya ba Zaidu labari cewa ai Allah ya mini wa'ayi cewa ka sake wanga bauyan Allah bayan kasake ta ta yi zaman idda tana gama idda Allah ya mini umarni in ji aure ta zaidu na magana ce na ran sai da Allah ranar da manzon Allah ya yi wanga magana ya fada a cikin kunwala tun ranar ban iya daga ido in kalli zainab ina mata kallo kamar ma'aifiya na ce bayan Allah Zainab ya sake zainab bayan ya sake ta bayan Allah zainab ana gida bayan tana gida ta gama idda she annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sake aikan Zaid je ka ce ma Zainab cewa Allah ya daura auren tsakanin ni da ita je ka ba ta labari ya ce ya shigo gida ya tai da Zainab tana ya sunansa tana amfani da alkama tana dama alkama sai ya ce mata manzon Allah wa in zo in baki labari cewa Allah ya ba shi dama ya aure ki she Zainab daji daji bayan Allah amma yanga na mata she ta ce ma Zaid naji ni kuma ba zan yarda in auren ba she na shawarci ubangijin Allah bayan Allah ya daura aure akwai kuma shawara da ne wurin Allah malum suka ce da yasa Zainab ta yi aka yanga ne na mata bayan Allah manzo Allah na gida sai zaid ya zo ya bashi labari zaid na mikewa bayan Allah bayan manzo ya bayan manzo Allah labari sai manzo Allah ya mike ya je shiga daki wurin Zainab bayan Allah ba da yayi sallama ba me yasa saboda Allah ya tun daura auren bayan Allah Allah ya ce da manzon Allah wa tukhfi fi ai kana boye labarin auren Zainab a cikin zuciyanka mallahu mubdi kuma Allah zai bayyana da wanga aure bayan Allah me yasa manzo Allah ke boye wannan aure ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa takshan nas kuma kana tsoron mutane kana tsoron bakin mutane kana jin kunyan mutane a ce manzon Allah ya auri matan dansa amma waye kamata ka ji tsoronsa she Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu kuma Allah a haƙu shine mafi cancanta an ta kashawo ka ji tsoronsa ya kai manzon Allah nana shi na magana cewa karkashin wanga aya ta ce law kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam كاتم شيئا من آيات الله لكتم هذه الآية wa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya boye wani abu a cikin ayoyin Allah da ya boye wanga aya bayan Allah saboda me yasa yana tsoro a ce ya aure matan dansa bayan Allah amma manzo Allah ya bayyana ko bai bayyana bayan Allah manzo Allah ya bayyana ya bayyanar wanga wanga magana ba don komi ba saboda sako ne na ubangijin Allah madaukakin sarki bayan Allah sai mai Allah ce da manzon Allah ya ce to ka saulara ya kai manzon Allah falamma qada zaidun minha watara ya inda zaidu ya gama sa daga wanga mata wanda take da suna Zainab zau mece sha Allah ce masa zawwajinaka ha mun aurar da ita zuwa gare ka ya kai manzon Allah wani bukata zaidi ya gama da wanga bauyan Allah bayan bukatan shi ya biya ga wanga wanga bauyan Allah malum suka ce lokacin da ya aure ta suka yi kwanan aure ya sarta ya mace ta san shi da namiji to shi ne wannan bukata tunda dai wannan saduwa ya faru tsakanin Zaidu da Zainab ya sake ta ta yi zaman idda to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka saurara ka ji ana gama wanga zama ko ana gama wanga aure bayan wanga aure ya rabu musu Allah ka ha bayin Allah ku duba kalima da Allah ya amfani da shi ya ce kaha fi'ili kalima guda akwai fi'ili akwai fa'ili akwai maf'ulin bihi ciki bayin Allah Allah ce muna kaha. فعل ماضي مبني على السكون شين زوج نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب في محل رفع ماذا فاعل زوجنا ك شيء ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به وهو مضاف والها مضاف إليه الله تي زوجناك من أورمك وانقبوا يا الله ترانا النبي محمد sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi labari cewa ya auren masa da Zainab ya shiga wurin Zainab ba da neman izini ba bayan Allah ya shiga ne kwasan bayan Allah saboda wa ya daura auren bayan Allah Allah ya daura auren babu wani waliyin Zainab da ya kai Allah madaukakin sarki to bayan Allah abin tambaya me yasa Allah ya wannan hukunci me yasa Allah ya aikata wannan abu ba don komi ba bayan Allah saboda Allah yana son ya ba ta attabanni yana son ya nuna maka cewa dan ba da wanda ba kai ka haife shi ba ka adoptin shi ne bai ya zama danka kaman wanda ka haife shi bai ya gaje ka inda zai matarsa za ka yi auren matarsa bayan Allah shi yasa maluma suka ce ranan da Allah ya sauko da wanga aya lalle cewa Allah ya aurar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanga bauya Allah mai suna Zainab rana aka ba ta tattabanni tsakanin larabawa bayan Allah tsakanin musulmi gaba daya shi yasa Zainab idan mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka taru akwai wani burga da take musu akwai wani yanga da take musu in suna baki shi ce kai ku ku yi shirin fa ke babanki ya doke ki ya ba manzon Allah Aisha manzon Allah na son ki kware kuwa amma wane ne waliyinki Abubakar ke kuma wane ne waliyinki Abu Sufyan ke wane ne waliyinki Umar ke wane ne waliyinki Sheta Fari Sheta ce kun sanni ni wane ne waliyina Allah madaukakin sarki shine waliyina shi ne ya doke ni ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga sama al'arshi Allah na kan kujeransa ta sama shi ne ya doke ni ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar mun tambayi Allah madokin sarki me ya sa ka alalta yin wanga aure she mai Allah ya ce muna Allah ce likai la yakuna alal mu'minina harajun saboda mu'minai kada su samu damuwa bayan Allah kada su samu kunci fi azwaji adiyaihim a cikin auren mata takin ƴaƴa wanda suka rike su a matsayin ƴaƴa al'ali ba su suka haife su ba saboda me yasa yaro da ka adoptin shi misali mu doki zamantakewan zaka samu wani yaro kai ke duban shi an san ma ba kai ka haife shi ba ko ka sa shi aiki misali ya fito tuni ne ya zo ya na wurinka ka sa shi aiki ya zama masta bayan ya zama masta ya nemi mace ya aure ta bayan ya zamana da wanga mace she auren ya bata mu ce a matsayin mu na kumashi ko na gana ya matan yana rabuwa da ita she kai da ka kula da shin nan kumashin ga ka je ka aure matan ya zama abin magana ai wan bai da kunya wanga ba yaro ka bane matan da ya je ya aure ka je ka aure bayan al'alikon musulunci ya halarta mu da bayan Allah saboda ba dan cikin ka bane ba ku ga muta asali ba ko ta far'i bayan Allah ka zo ko shi ne a matsayin da wanda karke shi ma a matsayin danka amma ba kai ka aife shi ba bayan Allah shi yasa inda zai iya rabu da mace ka aure ta haka kai kuma bawa Allah zaka iya ka rabu da mace ya aure ta akan haka inda wani namiji daban da ya shiga akan matanka ta samu laifi ko ya samu laifi aka kai kuma ka ana shi shiga kan matan kaka ce yaronka ne ba musulunci bane bayan Allah saboda yana faruwa zaka ga aiwa ne yaro na ne kaga an sake shi da matsa mai gida ana dariya ana buga hannun juna haramun ne bayan Allah bai dace ba bayan Allah inda za ta kama wani namiji daban ta shiga laifi haka kuma idan ta kama shi da ta shiga mai da ta shiga laifi bayin Allah Allah sa mu dace na idan suka biya bukatunsu daga za su kare biyan bukatunsu daga barin wannan mata bayan su ta biya aka rabu to ba laifi ba ne bayan Allah wanda karke shi a matsayin danka al'ali ba kai ne ubansa ba al'ali ba kai ne ka haife shi ba wanda kai tabanni da shi ka aure matan ba laifi ba ne bayan Allah shi mai Allah ya ce mana Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amrullahi maf'ula ai umarnin Allah abin aikatawa ne bayan Allah in Allah ya ce ya kawo umarni to wajibi ne bayan Allah mu aikata ba mu da zabe bayan Allah al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan Aisha ta yi wal magana a karkashin wanga aya ta ce inda manzon Allah ya boye wani ba cikin alkur'ani da ya boye wanga aya akwai wani almajirinta wanda ke da suna masruk wani rana yana zamne tare da nana aisha she nana aisha ta ce ma masruk masruk saulara ka ji akwai ababa guda uku duk wanda ya fadi maka manzon Allah ya aikata karya yake yi ta ce kaga na farko duk wanda ya ce maka manzon Allah ya ga Allah ƙarya yake yayi da manzon Allah ƙarya duk wanda ya ce maka manzon Allah sira da aminci Allah ya tabbata gare shi ya boye wani abu daga cikin manzanci to ka sani cewa ya kaga mai katon ƙarya na uku duk wanda ya ce lalle cewa manzon Allah ya san gaibu to wallahi yayi da manzon Allah kazafi ya mai ƙarya masruk na cin wannan magana yana dingishe ne bayan Allah tsaye tashi ya zauna shi ce Aisha ina kike da inda Allah ke ce a cikin alkur'ani wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha idh yakhsha sidratu indaha jannatul ma'wa wannan aya da Allah ya ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra wani aya kuma Allah ce walaqad awu bil ufukil mubin shin manzon Allah ba Allah ya gani ba shena na Aisha tayi dariya tace haba masruk duk wanda ya maka fassara cewa manzon Allah ya ga Allah makaryaci ne ayan ba haka manzon Allah ya fassara ta ba ya manzon Allah ya fassara ayan ai wala qad ra'ahu nazlatan ukhra أي رأى ملك الجبريل في صورته التي خلقه الله عليها ai ya ga mala'ika jibril a cikin yanayinsa da Allah ya halice sa ya kai ya kai kuma duk wanda ya ce maka cewa manzo Allah ya san gaibu makaryaci ne saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauko masa da alkur'ani a cikin alkur'ani Allah ya sauko masa da aya yace mai kulla ya'lamu man fi samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah ce musu ya kai annabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake cikin sammai da ƙasa babu wanda ya san gaibi face ubangijin Allah madaukakin sarki she ta ce mai wa man qala laka lalle duk wanda ya ce maka anna rasulullahi lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad katama shay'an min min min risala ya boye wani abu a cikin manzanci to ka sani cewa ya masa ƙarya saboda Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi وسلم قل يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته يتي ياك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كإدر abin da aka saukar zuwa gare ka ya kai manzo Allah idan ba ka idar ba to manzancin Allah kai manzo Allah ba ka idar ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bayan Allah abin tambaya idan abin da za bata sunan manzon Allah ko sunan manzon Allah zai bata yaya ya bayyanar shin akwai wani manzanci da manzon Allah ya boye da sahabai abi tambaya idan irin wanga abu manzon Allah ya bayyana da sahabai shin bayan Allah ya za ce manzon Allah akwai salati wanda matsayin salatin bayan Allah yana daidai da wanda ya karanta alkur'ani so dubu shida bai ba sai abubakar ba bai ba sai Umar ba bai ba sayyidina ali ba bai ba sayyidina usman ba an tambaye shi man abun nas ilaik cikin mutane wa kau ka fi so yace aisha ka ce babatun mata muke ba maza yace babanta na gama kala Allah inda manzo Allah yana da wani abu da dai ba masoya idan bai ba wan gaba bayan Allah she wani bayan mutuwan manzon Allah da shekaru bayan Allah kusan dari daya da hamsin da wani abu da ‘yan kai ya zo ya ce cewa ba dari da kusan dubu daya dari da dari da hamsin bayan Allah 1150 something years shi ya zai ce shi manzon Allah ya bani wata salati wanga salati wanda ya karanta shi so daya yana da daidai wanda ya karanta Qur'ani so dubu shida bayan Allah abin karba ne bayan Allah al'ali manzon Allah ya ce khairun nasi qarni babu alkhairin mutane wanda ni da su muka rayu bayan Allah shi yasa duk wani alkhairi bayan Allah lokacin ya sauko wanda ya so bayan shi ruka bayan Allah bai kai wannan alkhairi ba alkhairi ba ranar da Allah ya sauko da annabi Muhammad aya inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala annabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sahabai gaba da sun je wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi ya kai manzon Allah sallama ne mun san inda ake maka sallama amma salati ba mu iya ba abin da zai fito bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abubakar na saye Umar na saye Usman na saye bayan Allah manya-manyan sahabai na tsaye ga matarsa ga matsoyarsa duka bayan Allah ga Hassan wal Usain, ga Fatima sayyidatu nisa'u ahlil janna ga Hassan da Hussein sayyida shabab ahlil janna duk wani mutumin kirki yana tsaye wurin nan bayan Allah shi yace ga inda da ku mini salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن ذاك من صلاتك نباين الله توقعين كشيو وانك صلاتي دي ساموش باين الله شيء أعي منزو الله يا بوي ne ya bani saboda nayi daban da sauran halitta bayin Allah na gama ku da Allah maganan malamin ka da hadisan manzo Allah bai karo bayan karo Allah she mu kwashe na malamin na mu je mu nemi gwangwani shara mu saka ciki bayan Allah aje a tone rami a rufe shi bayan Allah mu kama hadisan manzon Allah abinda manzon Allah ya je kenan bayan Allah in dai manzon Allah yana da wani abu da zai boye da ya boye wanga hanya bayan aya bayan Allah shi yasa bayan Allah ku bar hankalin ku ya kwanta duk wani abu da Allah yake son manzon Allah ya aikata ya aikata bayan Allah babu wata salati da ta kai salatu ala nabi babu wata salati da ta kai salatu ibrahimiya bayan wanga salati duk wani salati da ta yi aikin banza ne amilatun nasiba ba lada shelefi bayan Allah abinda addini ya ajiye kenan bayan Allah shi yasa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha tace law katama shay'an min ayati Allah lakatama hadhihi al-aya inda aya boye wani na daga cikin ayoyin Allah bayan Allah da aya boye wanga aya bayan Allah shi yasa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanga sako kenan daga Allah zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya ce mana نعم سنة الله في الذين من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ويخشونه ولا يخشى ولا أحد إلا الله Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani kunci da damuwa akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma farada la a cikin abinda Allah ya wajabta ya aikata dai Allah ya ce manzo Allah aikata abu kaza manzo Allah rufe idon ka ka kyale kowa duba idon Allah ka aikata haka kuma ya kai mumini in dai abu an ce maka Allah ya yarda da shi Allah na so manzon Allah ya karantar duk duniya su ada maka kai su yi zarge ka bawa Allah rufe idon ka kyale su ka duba idon Allah ka aikata Allah ce ma kana ala nabiyyi min haraj fi ma farada Allah ai babu wani damuwa akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da Allah ya wajabta ya aikata bayan Allah shi ne, auren Zainab da kai ba wanda ya auren maka da ita face ubangijin Allah madaukin sarki duniya gaba su yi ta magana suna zargin ka kyale su ya kai manzo Allah sai yawa Allah shi sabawa Allah idan wani ahlus sunna wal jamaa a kullu su fi kun duniya ga gaba daya eh aje BBC aje CNN a je Aljazira, a je dw bayan allah a sa manya-manyan su fiku ana kiran sunanka ana zagin ka ana walakantar da kai ana cikin maka mutunci wai saboda ka fassara alkur'ani da hadisan manzon Allah kyale kowa bayan Allah duniya mai karewa ne ubangiji wanda ke da lahira shi yana tare da kai bawan Allah annabi ibrahim khalilur rahman me yasa Allah ya kiraye shi badadi annabi ibrahim bawa Allah wannan bawa Allah ba annabi manzo badadi Allah duk duniya sun juya baya sun bashi baya kai bayan Allah ma'aifiyan shi ma ba ta bayan shi ma'aifin shi ba shi bayan shi daga shi she shi kada she Allah bayan Allah an tara masa gayya manyan gari bayan Allah masu manyan kaya masu manyan rawani an razanar da annabi Ibrahim annabi Ibrahim da ya san cewa Allah ya masa umarni ya yi kira zuwa ga tauhidi babu magana wani babba da ya razanar da shi bayan Allah bayan Allah duniya da babban da kowa da kowa ke da shi bayan Allah ba Allah ke da shi ba shi Allah ya ce kamar aiki akwai wani babba da ya kai Allah ne bayan Allah lokacin da kaga wani babba ya tsaya gaban ka wai domin ya taushe ka akan anya Allah domin ya taushe ka akan aikata anya Allah bawa Allah ko matsayin bera ma kaka aje shi ka buge shi bawa Allah ka wuce annabi ibrahim alayhi salatu wassalam an masa magana aka masa magana aka ga suka ce wallahi wan beji ba abinda da ku fadi mai ya bar abinda yake yin nan amma ga abin da za ku iya ku yi ku samu kanku abin da zai fito bakinsu shi suka ce harrikuhu wansuru alihatakum ku kona annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ku taimaka wa allolin ku bayan Allah an tone babban rami malumman tarihi na bada labari irin ramin da ba taba tonewa ba aka tsara itace aka cika wannan rami za a kona bawa Allah wanda wannan lokaci bai kai shekara 20 ko 18 ba bayan sun asa wannan wuta an doko annabi ibrahim mamansa tana kallon shi uba annabi ibrahim yana kallon shi annabi ibrahim ya razanu a'a jama'an da suka razana da shi ya razanu da razana wasu bai razanu ba bayan allah ana jefa annabi ibrahim cikin wuta ya san aikin allah yake yi bayan allah abinda zai fito bakinsa shi ce hasbi wa ni'mal wakil hasbi wani wa wakil Allah ya ishe ni kuma madalla da wanga abin dogaro bayan Allah wata riwaya ta ce a'a ba haka ne. ana jefa annabi Ibrahim cikin wuta shi Allah ya koma mala'ika mala'ika ya tallabe annabi Ibrahim yana tallabe annabi Ibrahim yace Ibrahim kana neman wani taimako kana neman agajin? yace e eh, amma inda ga gare ka ne ya kai mala'ika ban so shi dai taimakon Allah yana fadin wanga magana maganan ya je fada a cikin kunnuwan Allah Allah ya ce ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ya ke wuta kasance tsanyi da aminci akan annabi Ibrahim bayan Allah annabi Ibrahim ya rayu a cikin wanga wuta wanga wuta ya ci bayan Allah suna zaune suka ce ai an gama da shi mun san yanzu ya zama toka bayan Allah wannan kura bayan Allah na wanga wuta bayan ya lafa annabi ibrahim ya fito yana kakkabe jikin shi suna kallo bayan Allah kace ba cikin wuta ya fito ah. me yasa bayan Allah ya saya wa Allah madaukakin sarki Allah ce da manzon Allah ma kana ala nabiyyi min haraj fi ma farada Allah la ai babu wani damuwa akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da Allah ya wajabta ya aikata haka kai kuma bawa Allah baka da damuwa baka da bacin rai baka da komawa baya idan zaka aikata abin da Allah da manzon Allah ya ce ka aikata kyale kowa bawa Allah kai da rika Allah ka tsaya gaban Allah inda ya taimaka da annabi Ibrahim kai kuma aka Allah zai taimaka maka ya kai bawan Allah sai mai Allah ya ce muna shi Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl ai kaga wannan labari da na baka lalle cewa babu damuwa akan annabi ya aikata abin da Allah ya wajabta mai wannan nan ai sunnan annabawa ne sunnan Allah ne a cikin al'umman da suka zo gabanin ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hada tafsirun min at-tafasir wa tafsir yaqul wannan tafsiri ne a cikin tafasirai wani tafsir yace sunnatullahi alladhina khalaw min qabl ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai lalle ka saurara ka ji kamar da Allah ya bar annabawa wanda suka zo gabaninka suka yi aure haka kai kuma Allah yake son kai aure ya kai manzon Allah shine sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl wasu malama suka ce a sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl ay ya rasulullahi ilzamu sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku lazamci hanya Allah ku lazamci sunna Allah a cikin al'umma suka zo gabaninku ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da sahabanka she mai Allah ya ce muna Allah ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umarnin Allah ai umarnin Allah wani abu ne bayan Allah wanda Allah ya kaddara kuma matabbaciya ne ya ku bayan Allah umarnin Allah abu ne da Allah ya kaddara ya kaddara kuma mai matabbaciya ne za ta tabbata bayan Allah shin abinda Allah ya kaddara akwai wanda zai shafe shi bayan Allah abinda Allah ya kaddara akwai wanda zai ture shi bayan Allah Allah ya kaddara cewa Zainab tana cikin matanka ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin akwai wanda zai ana abin ga ya tabbatu babu shi bayan Allah shi Allah ce wa kana amrullahi qadran maqdura ai umarnin Allah abu ne wanda ya kaddam abu ne Allah abu ne wanda Allah ya kaddara kuma me matabbaciya za ta tabbata ya ku bayin Allah shi yasa ka sani auren matan Zaid ba laifi kai ba ni Allah ni ne wanda ya wanga umarni kuma aikatawa da kai na zo ne in bata wani abu Shi ne mai hukunci na attabanni yaro da ka adoptin shi a musulunce ya fi kowa maka hidima bawan Allah ka bar arziki bai yi a bashi gado a bai yi a bashi me a bashi gado amma ba laifi bane a yanka wani abu a matsayin kyautayi a bashi ha kuma ya aure mace ya rabu da ita bawa Allah za ka iya auren matan ko ku a ya rasu ya barta za ka iya auren matan bayan Allah shi yasa wannan hukunci daga wane ne daga Allah zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da duk wani mu'mini ya kai bawan Allah sai mai Allah ya ce mu kama manzo Allah ya tambayi Allah madaukakin sarki su wanene ne al'umma da suka zo gabaninmu su wanene ne wanga da kake magana sunnatallahi fil ladina khalaw min wanga anyanka suwa suka tsaya kan wanga anya naka ya kai Allah madaukin sarki shi Allah ya ce muna alladhina yuballighuna risalatillahi wanda bayin Allah suke idar da manzancin Allah suke idar da tsakunan Allah suke idar da bayan Allah duk wani sako da Allah ya bayar su idar suna idarwa bayan Allah suwa kenan bayan Allah su ne annabawa da manzannai da Allah ya aiko zuwa ga wanga al'ummu da suka gabace mu bayan Allah su ne mai alladhina yuballighuna risalatillah sa'annan kuma me kuma suna tsoron Allah gaskiya tsoron sa. suna tsoron Allah bayan Allah suna tsoron wani kuma ba su tsoron kowa face Allah haka ake son mu'amini duk mai wa'azi ku saurara ku ci wanda yake sai akan anya Allah ga sako daga Allah zuwa gare ka ka ji tsoron Allah bayan Allah kada ka ji tsoron kowa menene tsoron Allah Shi ne ka karanta a cikin alkur'ani cewa abu ka zabe da kyau abu ka zabe da kyau abu ka a aramun ne Za ka bayyana da mutane shi kana tsoro nan ka ji tsoron mutane ne ba ka ji tsoron wa ba ka ji tsoron Allah ba amma bayan ka karanta sai ka gane cewa wanga aiki da ake yi bai da kyau kuma ba wanda ya kamata a ji tsoron shi face Allah she ka ce wallahi na fadi ko da mutanen duniya gaba da su taru kaina ne she ka fadi wa yakhshawnahu wala yakhshawna ahadan illa Allah akwai sahabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka yake shi wurin sarki na Rumawa da aka bashi wasika yana kai gaban wanga sarki na Rumawa yana miƙa masa latan bayan Allah bayan ya miƙa masa wannan wasiƙa sai wannan sarki ya karanta min Muhammad rasulillah ila azim mada ar-rum daga manzon Allah sira da aminci Allah ya tabbata gare shi zuwa gaba shugaban rumawa, yana gana aka sai ran shi ya bata she ce ya manzon Allah da ya kawo sunan shi gabanin sunansa da ransa ya bata bayan Allah shi ya zo da takobi yana zo da takobi ga sahabin manzon Allah sai gabansa sai ya burma mai takobi na bayan bayan Allah akan nan gansa sai burma cikin cikinsa sai fitar sahabin na kallon shi gabanin nufashin nufashinsa ya yanke shi ce fustu wa rabbul ka'aba fustu wa rabbul ka'aba yace wallahi ina rantsuwa da ubangijin Ka'aba nayi nasara ina rasuwa da ubangijin kaba na yi nasara bayan Allah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa haka ake so ga da'iya mai wa'azi bayan Allah kada ka ji tsoron zargin makiya a, kada ka ji tsoron eh, kiyayyen masu kiyayya a, wai kada ka ji tsoron a, ai na fari gaskiya ana iya aboye a kashe fa bayan Allah zan tambaye ku don Allah mutum ya taba mutuwa ransa bai kai ba akwai wanda ya mutu taba mutuwa gabanin ransa ka faɗi gaskiya ka mutu ba ka faɗi ba ka mutu ai kuma ka faɗi gaskiya ka mutu a tare kai a cikin zumratu shuhada haka ke son bawa Allah musulmi suna tsoron Allah amma banda Allah bai tsoron kowa ya faɗi maka gaskiya komai girma ka ya kai bawan Allah haka ake son musulmi bayan Allah haka ake son mumini amma bayan Allah ma al'asafi shadid zaka ga malami ga ilimi ga komi bayan Allah saboda roman duniya bayan Allah ga gaskiya kana ga aya yana batun shirka sai ya bi gefe aya yana batun bid'a sai ya bi gefe aya yana batun boka sai ya bi gefe aya yana batun caca sai ya bi gefe aya tana batun zina sai ya bi gefe yana neman yardan mutane bai sun yarda Allah manzo Allah wai a baka labari duk malami da ke aikata wannan yana cikin farkon wanda da jefa su ta jahannama shi saka ka kyale kowa ka tsaya wa Allah madaukakin sarki ka tsaya wa ubangijin Allah madaukin sarki ka nemi yarda Allah duk wanda ke neman yarda Allah zaka ga kowane lokaci yayi daban ne cikin mutane wallahi shawa sun hada da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai suka zo wurin baffansa suka ce ya kai baffan manzon Allah wallahi wanga yaro idan ba ka ana shi abin da yake yin nan ba mu aikata kaza mu aikata kaza mu aikata kaza manzon Allah yana zaune shi baffar tsoro ya kama shi kasan kamar da ake yi kuma shi ana razanarwa ne wallahi in ba bari kaza ba an kaza ba kai kai komi ko tsunsu ba kai ka kashe bawan Allah shi da ikon Allah wannan alin kafiran jiya ne ba yau aka soma ba a kaga wanda ake dawon shirka bai ya zama mun fasa kan mutum mun bindige mutum to ka nemi wani kaka ka bashi ka je ka nemi Abu Jahl da Abu Lahab ka gama shi da shi bawan Allah wannan abu tun jiya ya soma bayan Allah mun yi kaza mun yi kaza sai baffan manzo Allah ya ji tsoro da baffan manzo Allah ya ji tsoro shi zo ce manzo Allah ga abin da Qurayshawa suka fadi baffa ya kai manzo Allah da ka yi hankuri fa ka rage abin da kake yi na ya ce wallahi ka saurara ka ji ya kai baffa na. da da su doko wata su sa amatana na hagu su doko rana su sa dama ina jin zaɓi ban yi ankuri wallahi sakon Allah ba zan bari ba she na yi wa'azin shirka da mushirkai abin da ya fari kenan bayan Allah yana fari haka sai baffan ya yi shuru ya kalle shi ce kai wanga aiki ba abin bari ba ne ya to ni kuma daga yau wallahi je ka faɗi abin da kaga dama a cikin maka sun yi kadan su zo su taba ka inda ina raye ne abu talib wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah ba su tsoron kowa bayan Allah face Allah ka ji tsoro kai ma da kake saulara kaka ji tsoron kowa face ubangijin Allah madaukin sarki bar gemu dewa nemi matsafi bawa Allah tsefe gemun tsai sawo ka sa nisfu sak ya kai bawa Allah ko rigan ka soho ne wanke ka ayon ka sa nisfu sak bawa Allah in akwai asawaki ka sa bakin ka kana gogawa bawa Allah kana takawa da ka zo darul aziz jin alqur'ani da hadisan manzo Allah ana maka gunguni bawa Allah kana takama kana takama a ƙarƙashin ikon wa a ƙarƙashin ikon Allah bawan Allah ana ba'anka ana ka kana takama ba don komai za ka zo ka ji gaskiya ya kai bawan Allah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah shi mai Allah ya ce muna Allah ya ce muna wa kafa billahi hasiba ai hisabi bawan Allah da Allah zai yi ma bayinsa Allah ya ishi bawa hisabi Allah ya ishe bawa bayan Allah hisabi da Allah zai yi Allah ya ishe bawa yin ai wannan aiki ai wanga aiki da muke yau da kullum bayan Allah wannan aiki da kake yi na daga mummunan aiki na daga kyakkyawan aiki bawa Allah ka sani cewa ai ubangijin Allah ya ishe bawa kididdiga aikokinsa yi masa isabi ranar tashin alkiyama Allah ya ishe wannan na nuna mana cewa shin bawan Allah a wurin isabi akwai wanda zai yi doje Allah madaukin sarki babu shi bawan Allah wallahi duk wani abin da ka aikata karama da babba ko bawan Allah ko da kwatancin misalar zarratin ne shi ka gani bawan Allah Allah ce muna wakafa billahi hisiba ai kididdiga aikokin bayi hisabi da Allah zai yi bayan Allah Allah ya ishi bawa Allah ya ishi bawa yin wannan aiki shi mai Allah ya ce muna bayan an gama yin wannan aure ya wanzu a cikin madina gaba daya ai manzo Allah ya aure matan dansa manzo Allah ya aure matan dansa da an tambaya wane ne sha ce zaidu ibn muhammad bayan Allah cikin yaran manzo Allah akwai zaid ba zaid manzo Allah yana da Abdullah, yana da ibrahim yana da wa khasim akwai zaid ciki bayan Allah Ba basait ana yawo a cikin ko ina na fadi ba ku ji ba manzo Allah ya aure matan dansa manzo Allah ya aure matan dansa wani da zai shi Allah ya ce da malaika jibril koma wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum ai muhammadu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai bai kasance baban wani daya daga cikin mazajen ku ba A'a ba baban kowa bane manzo Allah ba baban Zaid bane manzo Allah ba baban Ali bane manzo Allah ba baban Usman bane duk sahabbai da kuke waye manzo Allah shi ba baban ku bane bai haifi kowa daga cikin ku ba zaid da manzo Allah ya aure matarsa sannan umurni ne na Allah kuma bayan sun rabu bayan Allah sa'an nan manzo Allah Allah ya auren mai ne da Zainab kuma ku sani cewa zai da kuka kiran shi lalle cewa don manzo Allah na ba don manzo Allah bane amma manzo Allah wala abu ne amma shi manzo ne na Allah kawai manzo ne na Allah kawai ba baban zai da bane bayan Allah gabanin wanga aya bayan Allah Allah ya sauko da aya ya ce ud'uhum لآبائهم هو huwa عند الله دقا daga yau kada kowa ya kira dan kada kowa ya kira me ya sunan shi dangana da uban wani a kowa a kira shi da uban shi matanka sunanta Aisha sunan babanta Usman a ce Aisha bintu Usman bai yi bayan aure wai suna na Yusuf bayan ka aure mata sunanta Aisha sha a ce Aisha Yusuf ba musulunci bane bayan Allah yahudanci ne yahudanci ne bayan Allah daga yau kowa a kiraye shi da sunan baban shi tun ranar da wanga aya ta sauko aka bar kiran wanga bawan Allah Zaid ibn Muhammad ana kiransa me Zaid ibn Haritha Zaid ibn me ibn Haritha na'am kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa ne ai karshen annabawa kenan yana cikin dalilai da ke nuna cewa babu wani ba annabe bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanga na nuna mana cewa bayan Allah bayan mutuwan manzon Allah wa'ayi ta yanke wa'ayi ya yanke bai saukowa kuma bayan Allah mala'ika jibril bai saukowa she wani yazo ya ce maka washi manzon Allah ya biyo shi a yakazatan yana kallon manzon Allah manzon Allah na kallon shi ya ba shi wani salati wanga salati kuma bawa Allah manzo Allah ya ce yayi riko da wanga salati idan ya karanta wanga salati daya yana daidai da wanda ya sauke alqur'ani so dubu shida bayan Allah na gama ku da Allah akwai ababa da ya faru bayan mutuwan manzo Allah da Allah da ikonsa zai ya tada manzo Allah amma bai tada manzo Allah ba saboda salatin da za a ba wanga Allah zai tada manzo Allah ya zo wurin wanga shehu na ka bayan Allah maganan yana shiga kwakwalwa shi ya buga kwakwalwa bai da wurin zama bayan Allah shi ka ture shi bawan Allah ranar mutuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya bakin ciki malama suka ce kusa abin ne sa mala'ika jibril ya bakin ciki wai ba don komi ba ranan da manzon Allah zai mutu ya yanke da duniya kenan bai saukowa saboda me yasa saboda shine wanda Allah ke aiko shi da wahayi to bayan manzon Allah kawai ba annabi ne ba ba annabi shi yasa wasu malumma suna magana wai daga cikin hikima da Allah ya kashe yaran mazan manzon Allah gabanin mutuwan manzon Allah kenan wanda Allah na son ya kawo ba annabe bayan manzo Allah wai da ya bar manzo Allah ya aifi namiji bayan mutuwan shi a ba wannan yaro annabci bayan Allah amma gabanin mutuwar manzo Allah yaran shi maza duka sun rasu bayan Allah matan kuma bayan Allah sun rasu na na Fatima kurum ya barta bayan mutuwar shi da wata shida ita kuma ta rasu ta je ta karu kan manzo Allah wa khataman nabiyyin shine maki annabawa ranar da manzo Allah ya mutu bayan Allah addini ya cika wani abu bai shiga ciki kuma wani abu bai kuma ya fita ciki bayan Allah manzo Allah na hajjatul wada' wannan aji ta ban kwana yana tsaye daga na arfa ya dace ranar juma'a kuma bayan Allah Allah ya kuma mala'ika jibril je ka kai masa sako wani sako ne manzo Allah na sai bayan Allah malaika jibril ya karanto mai aya yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan bayan sako da manzo Allah wanga aya shi ya ce masahabai hal ballaktu sako da Allah ya bani na idar suka ce ballakta ya rasulallah manzon Allah ka'idar da wannan manzanci ka'idar da wannan sako manzon Allah ya sake cewa hal ballaktu wanda sako na idar suka ce manzon Allah ka'idar ya sake cewa na uku hal ballaktu suka ce manzon Allah ka'idar manzon Allah ya daga idonsa sama ya ce Allahumma fashhad ala annani ballagtu ya kai Allah kai shaida lalle cewa wanga sako da ka bani ya kai Allah na idar bayin Allah she bayan mutuwar manzo Allah wani ya kawo wani abu ya ce wanga manzo Allah ya boye da abubakar ya boye da usman ya boye da umar ya boye da ali ya boye da aisha ya boye da hafsa ya boye da maimuna ya boye da wa'inga sahabai duka ya bar shi saboda ni ya boye ya kame ni ya ce in yi riko da shi wanga abu da na baka yafi abin da na ba a na bayan Allah magana shiga yana karyatar da manzon Allah ne ko yana gaskata da manzon Allah ne yana karyatar da manzon Allah shi yasa ibn majishun na wani magana yace sami'tu malikan yaqulu man ibtada fil islam bid'atan hasanatan wa bid'atan wa huwa yaraha hasana faqad za'ama anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam khana ar-risala fa inna Allah subhanahu سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم yana ba da labari ce ga abin da malik ya ce ya ce duk wanda ya kirkiro na ya sa cikin wanga addini na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwansa lalle ya ce manzon allah ya yi a cikin manzanci inda ka ce manzon Allah ya boye wani abu ya baka bai ba sahabai ba manzon Allah nan ga ka ce ya yaudar sahabai kenan ko bai yaudare su ba saboda ya ce ya idar suka ce eh ya ce na idar suka ce eh ya ce na idar suka ce eh shi ya ce Allah ka mini shaida bayan mutuwan sa'aban kuma da shekara wurin dubu daya shi wani kuma ya zo ce ai wanga ya boye ne saboda ni ne masoyin shi ya bani ya fi tsona da su bayan Allah bayan Allah ya zarge manzo Allah ne ko bai zarge manzo Allah ba ya zarge manzo Allah abin da bai kasance addini lokacin manzo Allah ba yau bai zama addini bayan Allah Allah madaukin sarki ya ce muna wa khataman nabiyyin sa'an kuma me kuma Allah madaukin sarki matsani ne bayan Allah ga komi bayan Allah Allah matsani ne ga komi komi bai fake wa ubangijin Allah madaukakin sarki ya san komi ba abinda zaka yi Allah bai sani ba ya ku bayan Allah al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sako kenan daga Allah zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle wannan ayoyi da muka karanta Allah madaukin sarki yana nuna mana cewa bayin Allah ba abinda da manzon Allah ya boye duk wani abinda zai kai na aljanna manzon Allah ya karantar da kai wani abinda zai kai ka aljanna manzon Allah ya karantar da kai bayan Allah duk wani abinda zai kai mota manzon Allah ya muna kashe da kamu je kusa da wannan abu bayin Allah Allah sa mu dace Allahu akbar Allahu akbar mu yi kabbara bayan Allah Allahu akbar ina muku magana ga wurin karfe biyu zuwa karfe uku aka je aka tarbi babban malaminmu a sheik anas taufik ibrahim albakari daga airport a birnin hamburg ya ku bayan Allah yau Allah ya kai mu karfe takwas karfe takwas agogo na hamburg kenan zai dace da kamar karfe tara nan ga ko bayan mu gama asham wanda ke da facebook in ka kama sautin sunna europe za ka ga malam yana zamre yana fassara alkur'ani a birni na hamburg bayan allah aikin da ya je yi kenan bayan allah in yi karatu yau yayi gobe shi ya ce da hamburg salamu alaikum ya ce Holland ya musu kwana biyu yana gama bayan Allah ya gangaro Spain bayan Allah ya musu kwana biyu yana gama Spain kwana biyu shi ya shiga England bayan Allah shi ma ya musu kwana biyu yana gamawa ya haufile ba inda dai zo ya sauka shi da hadis kuma a ci gaba da aikin Allah bayan Allah aikin kenan bayan Allah malamin sunna bai san kiwuya ba malamin sunna bai da ice block da dai sa hannun shi balle ya sanyi a ji sanyi a ce wali aiki ne bayan Allah ana aiki dare da rana bayan Allah abinda aka gaji kenan auren annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai da lokacin zama jin hutu bayan Allah ana aiki ne lailan wa nahara wani rana malamin sunna ke barin aiki ranan da aka kinkime shi aka ce aka bisa shi bayan Allah kuma Allah zai masa hisabi mai sanyi kuma ya saka shi aljanna aikin kenan abinda aka gaji kenan auri annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda malam yake duka Allah kiyaye mana shi bayan Allah Allah ya sa ya soma wanga aiki da bismillah ya kare da alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar bai Allah yau azumi na da kwana goma sha ɗaya aikin azumi sai gaba ba wanda aikin yake da nauyi ya kai na shekara kun sa abin da ya sa ga aiki a yankuru ga marayu an miliyoyi ake binnewa bayan Allah yana kan fatan siri ne bayan Allah kuma ga marayu kuma aikin baya a ce za a bar daya mun ce da marayunmu saboda aikin an shekaran gaba su sallah mun ya mu faɗi musu mun ce kuma a ah, saboda marayu